A yayin da watan Ramadan ke gabatowa, hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya na jan hankalin malamai masu gudanar da wa'azozi a lokacin azumin game da kaucewa furta kalamai da za su iya kawo ta da hankali a tsakanin jama'a. A kan haka ne ma gwamnatin jihar Niger ta shirya wani taron bita ga manyan malamai na jihar. domin tunkarar watan na Ramadan. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso wanda ya kasance a taron bitar da aka kammala a ranar Lahadin nan da ta gabata. Kuma abin da ya sa Alhaji Dr. Abubakar Sadiq Sani Bello ya ba da na wannan taro saboda su malamin su samu jituwa bakin su zama ɗaya kuma a yi kokari duk wanda za su yi ya zamanto wanda yana cikin alkuran da hadis babban daraktan kula da harkokin addinai na jihar Niger Alhaji Umar Faruk Abdullahi ya ce sun shirya taron bitar ne bisa la'akari da zamani yanda ya zamani ke tafiya rigingimu na karuwa shi yasa muke mu jihar Niger ko babu inda rigima ke hudowa kamar ta hanyar addini to shi yasa muke ta kokari mu rufe duk gaɓoɓi da fitina zai hito. Wasu daga cikin manyan malaman da suka halarci taron bitar ga abin da suke cewa. Sunana Abubakar Abu Sumayya saboda haka irin wannan yana kawo haɗin kan al'umma kuma yana kawo a yi magana akan abu guda. Sunana Muhammadu Sadisu Rajab Izbam. wannan taro alhamdulillah ba abin da ya fi shi farin ciki da jin daɗi da karsashi a zuciyar mutanen kirki musulmai gaba daya yanzu gashi na gaisa da wadda yake ɗan izala na gaisa da wadda yake dan tarika ko baya ga wannan mataki da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka wasu manyan malaman islamar a Najeriya na ganin akwai buƙatar sanya idanu ga ɗaliban Najeriya da ke zuwa neman ilimi a ƙasashen larabawa domin tabbatar da ganin ba su fada cikin ƙungiyoyin ta'addanci ba, Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban ƙungiyar Izala a Najeriya da ke tura ɗaruruwan malamai a sassan Afirka ta yamma domin gudanar da tafsirin na Ramadan. Kuma yana da kyau gwamnati sa ido kan masu tafiya karatu waje, kuma ta dubi su ne in sun dawo suke zamantowa ƙasa matsala. su suke kawo ta'addanci wa ƙasa bayan sun dawo daga karatu su mu a ƙungiyar izala in ba a yaba wa ƙungiyar wurin tabbatar da zaman lafiya ba ba za a soke ta ba yanzu dai ƙasa da makonni biyu ya rage a shiga watan na ramadan mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya